Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da sharidar Nijar Enter Ebdo, wacce ta mai da hankali akan abubuwan da suka faru a ranar 24 ga watan Oktoba a ƙauyen Tamu. Sanarwar ministan tsaron ƙasa game da wannan lamari na cewa mutane bakwai suka rasu wasu 25 suka ji rauni bayan kakabar da sojoji suka yi a mahakar zinare ta bayan fage da ke tamu. inda bayanai suka yi nuni da cewa 'yan ta'adda sun ɓoye makaman da suka sata bayan harin da suka kai a tashar bincike ta garin na tamu da ke mashigar gandun dajin park w kusa da iyakar burkina faso jaridar ta ambato ministan cikin gida a ƙarshen ziyarar da suka kai da manema labarai a wurin da abin ya faru yana cewa ba abin da za su ɓoye wa 'yan Nijar a game da wannan al'amari hamadu adamu sule wanne ya karyatar da abin da ya kira shaci faɗin da wasu ke yadawa ya ce shugaban ƙasa ya umarce su da kada su ɓoye komai game da zahirin abubuwan da suka wakana jaridar le amfiri ta ce gwamnati ta kafe a kan bakanta ba tare da bayar da wasu kwakwaran hujjoji ba dangane da ɓarin wutar da aka yi a tamu a ƙoƙarinta na neman hanyoyin gamsar da jama'a su yarda cewa babu ƙanshin gaskiya a labaran da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda ke cewa fiye da mutane ɗari da hamsin ne suka mutu wato dai hujjojin da take bayarwa game da kashe-kashen da aka yi suna kama da zancen 'yan matan amarya babu wanda ke neman katsewa jami'an tsaro hanzari saboda kowa ya amanna suna aiki tukuru don ganin an murkushe 'yan ta'addan da ke hallaka bayan allah a kowace rana jaridar ta ce bayanan da kungiyar emso sandoyo ta bayar bayan kai ziyara a ƙauyen na tamu sun sha bamban da waɗanda hukumomi suka faɗa domin a cewar wannan ƙungiya kabura tara suka gani saɓanin bakwai ɗin da aka faɗa a hukumance jaridar leclosion ta ce an shigar da wani ƙudirin dokar ƙarin kuɗaɗen alawus ga 'yan majalisar dokokin ƙasa a ɓoye abinda a fili ke nunin an sabawa ayar dokar majalisar ta 62 a ɓoye 'yan majalisar suka gabatar wa gwamnati wannan ƙudiri kuma komai ya gudana cikin duhu har zuwa lokacin da jaridar lanketar ta bankaɗo abinda da ake shirin kullawa alhali yau shekaru sama da biyu kenan da ma'aikatan majalisar ke jiran ganin shugaban majalisa ya saka hannu don ganin an soma aiki da sabon kundin ma'aikatan majalisar rokokin ƙasa jaridar ta ce a wani lokaci wata majiya ta ce wai rashin kuɗi ne ya hana a fara aiki da sabuwar dokar ta mutanen da ke aiki a majalisa daga litinin zuwa juma'a a tsawon watanni goma sha biyu na kowace shekara a yayin da su kuma 'yan majalisar galibinsu ba sa zuwa taro akai-akai sai sun ga dama suna ta ƙara bullo da hanyoyin azurtar da kansu wato idan abin da ya shafi 'yan majalisa ne ba za a rasa kuɗaɗe ba kenan ko jaridar l'actualité ta ruwaito cewa matsaloli sun yi katutu a jami'o'in gwamnati ko kuma a baki ɗayan makarantun boko ya zama wajibi a guji kaucewa ɓarkewar tarzomar ɗalibai alhali an san da cewa mafi yawancin matsalolin da ake fuskanta abubuwa ne da za a iya magance su a take yanke domin a irin wannan yanayi ƙyas ake jira za ka ga wutar rikici ta tashi alhali a yau ƙasa na cikin mawuyacin hali abin da sai ka ce da gangan aka kitsa matsaloli can da nan jaridar ta ce bai dace a yi wa matsalolin ilimi rikon sakainar kashi ba domin matsala ce da ke iya haddasa wasu matsalolin na daban a ƙasa. A tsaya a saurari mutane a zauna da su a kan teburi ita ce hanya mafi a'ala domin a yarda an yi kuskure a koma a gyara shine girma a wajen maza ba wai a yi ƙememe ba a kan abin da ke zama tamkar talfa man fetur a wutar rikici. jaridar murya ta ce da alama an samo mafitar kalubalen da ake fuskanta a ƙoƙarin karantar da yara 'yan Nijar da na Mali da ke jihar Tilaberi domin bayan ɗalibai dubu goma sha bakwai ɗin da tuntuni suka shiga ajin karatu ana sa ran shigar da wasu yaran sama da dubu da biyar a cibiyoyi sama da 20 da aka yi tanadi yarar ta ce gadin shugaban ƙasa na baya-bayan nan a jihar ta Tilaberi ya taimaka wajen samun ci gaban wannan babban shiri na baiwa yara damar soma karatu a yankunan da matsalar tsaro ta hana wa jama'a sukuni saɓanin yadda a lokacin baya wasu suka yi ta tsegumin cewa makomar ilimin irin waɗannan yara ta shiga cikin halin ƙila waƙala. jaridar larudiyar ta ce sai umaru ya shiga cikin halin damuwa ya rasa ta inda zai bullo babban taron kwangaren MNSD nasara domin a yanzu 'yar manuniya ta fara nuna alamun babban rikicin da ke addabar wannan jam'iyya inda sake sabunta kwamitoci a jihohi ke fama da rigingimu kwatankwacin hatsaniyar da aka yi fama da ita a jajibirin zaben 2020 jaridar ta ce a yayin da ake ƙoƙarin magance rikicin shugabancin da ya taso a reshen maraɗi sai gashi wata sabuwar takaddama ta ɓarke a reshen zandar bayan da wasu jigajigan jam'iyyar suka ba da sanarwar korar shugaban MNSD na jihar da magaram Abdu Adamu lamarin da ya sa aka garzaya kotu domin ta raba gardama sai dai alkalin kotun ya sanar da su cewa abu ne da ke buƙatar dogon lokaci saboda haka zai ƙaddamar da babban bincike. jaridar leherison na cewa akwai buƙatar duba tsananin da ake yi wa wani rukuni na masu ababen hawa a kan hanyoyin zirga-zirgar nijar matakin da aka sanar a kwanakin baya cewa shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa ya umarci 'yan sandan kula da zirga-zirga su yi wa baburansu takardu ya ƙayatar da 'yan ƙasa ta yaya jami'in da ke aikin binciken takardun ababen hawa zai binciki wasu alhali shi da kansa ba shi da takardu a nan ya mai misali da zaran ka baburan irin waɗannan 'yan sanda za a gane su kansu ba su da takardu jarir ta ce tun daga lokacin da 'yan sandan zirga-zirga suka yi takardu sakamakon matsin lambar da suka fuskanta daga shugaban hukumar 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya sun rikice da matsa lamba ga masu ababen hawa binciken takardun babura dare da rana wani zubin ma za a ga kamar za a ba Hama ta iska yayin da wasu 'yan sandan ke bin masu ababen hawa da gudu duk da irin hatsarin da abin ka iya haddasawa saboda haka ya kamata a rage tsanani wajen binciken takardun ababen hawa don gujewa tayar da fituna duk da yake doka ta ba da damar a yi bincike to nan za mu tsagaita da sharhin jaridun labari na wannan makon kenan da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin dheerdheer allah